muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na alhayyu alkayyum na ya gafarta wa mahaifanmu da malamanmu da ‘ya'yanmu da zuriyarmu ya kuma kyautata namu bayan nasu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ya ƙara mana albarka da zaman lafiya a Najeriya dukkan wani albarka da Allah yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu a Najeriya dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da Allah ta'ala ke kare wata al'umma da shi Allah ta'ala ya kare ƙasar mu Najeriya muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ya kara wa shugabanninmu shirya muna kara roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa mabiya tarbiyya da biyayya zuwa ga shugabanci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu damuna wacce rike mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma a wannan wata na Ramadan da hijirar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah in akwai tambayoyi sai a fara da su ko wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce ina fama da basir for over 10 years ina ga wannan bature ne ke ba na iya riƙe alwala da zarar na yi alwala sai in yi hutu Yaya matsayin sallah na zan yi ta canje alwala ne ko kuma yaya zan yi ina son yin tarawihi da tahajjud a taimaka a amsa min wannan tambaya abin ya dame ni na gobe. to wannan tambaya sheikh muhammad bin salih al-husaymin al-muhaydi al tamimi rahmatullahi alai ya amsa ta cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni a mujalladi na farko namba na 437 yana cewa wanda yake da matsala da hutu da kuma yawan fitan bawali a jikinsa ta inda mutum baya iya controlling baya iya rikewa ana kasa su gidaje biyu akwai wanda idan yana da matsalar fitsarin ko hutun zai ɗan ne na minti sha biyar ashirin talatin idan suna zakaci suna hutun put put put put put haka yake hutu to a irin wannan hali in yana yi ne na ɗan lokaci kaɗan to zai yi jinkirin sallah sai kamar lokaci talatin minti talatin ya wuce sai kuma ya yi alwala sai ya yi sallarsa idan kuma ya zama ba tazara yana faruwa ne kawai duk bayan minti ɗaya sai ya faru misali kuma haka yake rayuwa a cikin ce to a nan ba zai yi jira ba idan lokacin sallah ya yi daga lokacin sallah ya yi sai ya yi alwala sai shiga ya yi sallarsa a wannan hali ko da ku yana hutu insha Allah ta'ala Allah zai tafi sallar tasa ko da ku yana hutawa so da idan mutum ya zama ba time da yake samun tazara abin ya ɗauke ba wai zuwa yake dawo ba to a wannan hali a lokacin sallar zai alwara kawai ya yi sallarsa ko da yana hutu in bawali ne yake daga haka da ci gaba da shi amma idan kuma akwai tayin takaitacce in abun ya zo zai minti goma ko sha biyar ko ashirin sai ya ɗauke to a wannan halin ba zai yi sallan ba sai ya jira abin ya zo ya ɗauke sai alwala ya salla. Oh. in kuma yana tsammanin zuwa abun misali ana magariba min malin misal mu ce ana yi karfe 6 da minti 40 sai kuma yake tsammanin abin zai zo masa 6 da minti 50 to sai gaggawa ya sallarsa daga lokacin ya shiga gabanin ya fara in kuma zai zo masa ne 6 da minti 30 amma magariba 6 da 40 to anan sai bari sai abun ya zo ya ɗauke tukunna sai ya yi don ba a yin sallah gabanin lokacinta to da haka a wannan hali idan naka bai daukewa sai ka ci gaba da yin alwala kan lokacin sallah sai ka shiga kai sallar ka wallahu ta'ala a'lam kuma haka za ka yi sallar ta hajji ko sallar ta idan ka zo masallaci kenan sai ka yi alwala a wurin da ake sai ka shiga sallah wanda kuma yake kusa da kai idan yana ji kuma ya gaba zai yi hakuri bai kawai kar kai kushi da shi eh, saboda wani zai ji ba zai iya hakuri ba na'am wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa mace genotype as za ta iya auren as shi ma namiji dogaro da hadisin da ke cikin irwaqul ta khalifi a ahadisi manaris sabir hadisi na dubu da da da bakwai tamanin biyar magana mafi inganci ba za ta aure shi ba a bisa ga fahimtar malamai saboda ne saboda wannan hadisi ya bayyana daga cikin hikiman aure shine a yi aure a haihu kuma a yi ya'ya masu lafiya hadisi ya da tsawo wanda mutum wani mutum ya ga wata baiwar Allah ta mar kyau yana kaunarta ya zo ya ga yin halitta ina son ta manzon Allah ya kawar da kai saboda ya san family suna da wata jarrabawa aka yi haka sau biyu aka yi sau uku bai so ya aibata su amma sai ya shiru mafu tsaye, so bayan lokaci mai ke faruwa na'am bayan lokaci sai maza Allah ya ce tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni an biya a anbiya yawmal qiyamah wannan hadisi ya bayyana haihuwa da haihuwar ƴaƴa masu lafiya na daga cikin hikimar shari'a na yin aure mafu daga cikin hikimar shari'a na aure shine a haihu kuma yaya masu lafiya hmm. AS genotype ne asalin major categories ɗin guda uku ne akwai ƙanana ƙasan waɗannan amma manyan uku ne akwai aa shine normal akwai as shine kariya akwai ss shine signal idan aka tashi aa da AA in suka yi aure insha Allah ta'ala daidai ne za a samu ƴaƴa masu AA AA AA AA insha Allah ta'ala haka ake kyautata zato idan aka samu namiji AA mace as ko ita aa shi as ita aa a nan ma za a iya aure saboda ne saboda in an samu mai muni shi ne a samu as amma babu tsammanin a samu ss tsananin abin da za samu shi ne samar da kariya haka idan aka samu aa da ss suna iya yin aure wannan noman ne wannan kuma sikila ne mafi munin abin da za a samu shi ne as amma ss da ss ba sa aure as da as gara a haƙura saboda akwai tsammanin su haifar da sikila so kula ga wannan in kuna da as da as shawari na shi ne kowa ya samu mai A. waɗannan duk abubuwa suna da muhimmanci a duka banin a yi aure a je a yi laboratory test a yi screening a tabbatar babu hiv aids a duba genotype din shin is it normal ko kariya ne ko kuma sikila ne wani al'amari ne mai matukar muhimmanci addini ya karantar da mu yin haka so kula ga wannan shawari na gare ku dogaro da wannan hadisi da fatawoyi na malamai shine hakura da yin auren shi yafi Allah ta'ala zai hada kowa da rabonsa sai dai kuma in babin wancan hadisi da muka amsa ne na cewa yin aure da za a yi babu haihuwa to wannan ko babin sa daban ana iya aure da babu mu'amala ta aure amma kuma wannan ba shi ake fata ba fata shi ne a samu zuriya samun zuriya na daga cikin hikima ta aure mafu sai kula ga wannan ita ce fatawa da malamai ke bayarwa wallahu ta'ala a'lam insha Allah arama muna cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama insha Allah ta'ala za mu tashi daidai kan aya ta nawa za mu tashi akan daidai aya ta 270 da شاء الله Allah بسم الله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جزاكم الله خيرا إن الذين آمنوا الله يتشي للين جماعة سكي إيماني شرد فرقو وعملوا الصالحات سكتي سلو سكا أيوكا نقري sannan wa aqamu salata suka tsaye da salloli wa atu zakata suka bada zakka Allah yace lahum ajrukum inda rabbihim suna da ladansu a wurin su wala khawfun alaihim babu tsoro gaba gare su na abin da za su tara a lahira wala hum yahzanun haka kuma ba sa bakin cikin barin duniya wannan aya tana bayyana mana gara basa ne da kuma tanadi da Allah ta'ala yi wasu bayinsa da suka cika sharuɗa guda hudu ni da ku Allah ta'ala ya samu a ciki na farko ce innal ladina amanu lalle ne waɗanda suka yi imani menene imani imani shine at-tasdiq gaskatawa shine ma'ana ku lughatan ma'anansa a harshen larabci shine ka gaskata wani abu shine kai imani da shi wa amma istilahan ma'anansa istilahi shine me i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih ma'anan imani a shari'a shine zuciyarka ta kulla duk abin da Allah ta'ala ya faɗa cewa haka ne gaskiya ne duk abin da ya inganta a sunna a hadisi baka da kokonto a kai wannan itikadin bil qalbi abin da ka kulla a zuciyarka na imani ka yadda da shi ga dai arkanul iman guda shida so waɗannan ba dai dole ka yi imani da su shine na farko na biyu faɗansa da harshe bakinka dole ya faɗa na uku Gabban ka dole su aiki da wannan su tabbata shine wa amilu salihati sai suka yi ayyuka na ƙwarai shi imani baya yiwa a faɗe shi da baki ba aiki ba wajibi ne sai an yi aiki da gabbai gabbai sai sun shigo ciki so da kai mutum kawai ce ya yi imani da Allah amma aikinsa bai yarda da Allah wannan bai zama ya yi imani ba imani da Allah shine sai gabanmu sun tabbatar da abin da muka faɗa nan mun yarda da shi mun amince da shi kuma muna aiki da shi shine innal na amanu wa amilu salihati lalle ne waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala so da haka wajibi ne mun yi imani da Allah to mu tabbatar wannan imanin kokonto bai kawo masa ziyara Mafu, tayyib na biyu Allah ta'ala ya ce wa amilu salihat sai suka yi ayyuka na ƙware amalun salihun aiki na ƙware idan kuma za a yi gini sai a ce al'amal as-salihat ko al'amal a saliha duk yayi shi da haka ya zama wa amilu al'amal as-salihat sai suka yi ayyuka waɗanda suke masu kyau saboda yin aiki shi ma sharaɗin imani ne wannan yasa sa Alhassan ibn abi al-hasan rahmatullahi alai yake cewa laisan iman bitamanni wala bitahalli walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal shi imani ba shi ne kawai mutum ya faɗa ana yadda da Allah ɗaya a ana aikata kaza ba a'a hakikanin imani shine mai abin da ya tabbata a zuciya kuma gabbai suka yi aiki da wannan suka tabbatar da cewa gaskiya ne su duk abin da zuciyar mu ta kulla wajibi ne gabban mu sai sun aikata wannan tukunna zai zama mun yi mai mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala don haka dole a samu imani sannan a samu aiki na kwarai duk inda qur'ani ya kira imani yakan kira aiki saboda aiki din shine practical interpretation na imanin da ke zuciya amma in babu aiki to ai ba za a tabbatar da cewa zuciyar akwai imani ba mafu tayyib na uku wa kamun salata sai suka tsaye da sallah kusan duk qur'ani ban toge ba duk qur'ani babu inda Allah ta'ala ya kira siffofin bayi na kwarai ko muminai ko salihai ko kuma masu takawa ya bayyana siffar su daki daki bai kira sallah a cikinta ba kusan duk qur'ani babu wurin in dai an bada siffofi na bayi kai ko ba sallan farilla ba sai an kira ko sallan nafila ka duba misalai duba farkon bakar ka karanta baya ga wannan ka dawo ka duba farkon suratul anfal na uku ka dawo ka duba farkon suratul mu'minun na hudu ka zo ka duba cikin suratul furqan tun daga wa ibadur rahman ko nafila sai an kira ka duba farkon luqman ka ba duba surar farkon suratul naml ka duk inda Allah ta'ala ya kira siffofin masu imani siffofin mutane masu nagarta to sai kaga ya kira sallah a wurin ko ba a kira farilla ba sai yi magana akan sallar nafila shine wa aqamus salata suka da salloli ita sallah ba wai cewa aka yi wa yusalluna ba a'a wa aqamu suka tsaye da ita akwai bambanci tsakanin yin sallah da me da kuma tsaye da sallah su sun tsaye da sallah ne wa aqamu salata kuma suka tsaye da salloli so da haka muhimmin abu shine tsaye da sallah ba wai yin sallah ba mafhum na'am tayyib don haka abin da suka yi shine tsaye da sallah tsaye da sallah kuma shine yadda aka karantar da mu sallah mu yi ta yin ta akan lokacinta yin ta kamar yadda sunna ta karantar da mu muyi tun daga karatunmu zuwa ga tsayuwanmu zuwa ga ruku'inmu zuwa ga sujadanmu zuwa ga tafiyarmu, dukkan wani abu da za mu yi kaifiya na sallah sai mu yi yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi ne shiga cikin wa aqamus sala na hudu wa atawuz zakka sai suka ba da zakka sallah haƙƙinta ya mafi na zakka amma kuma wurare da dama an kira sallah dan ana kiran zakka wa atawu zakata a karatun shekaran jiya mun ce kalmar ata idan ta zo takan sa maf'ulai guda biyu ne na saba za a ga fata a kansu to anan wa atawu zakata ga maf'uli da ina na biyu hmm? ya zo mahazub me za a kaddara sai a ce wa atawu zakata mustahiqiha wa atawu zakata al mustahiqiha sai suka ba da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu suwa suka cancanta a basu ba laifi a rumma ka nemo mana إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم wannan cikin suratul tauba aya ta 60 Allah ta'ala gaya mana jinsin mutane takwas da za a bawa zakka na farko innamas sadaqatu abun sani kadai zakka ana bayarwa ne gawa lil fuqara ga fakirai na biyu wal masakin miskinai na uku wal amilina alaiha da masu aiki a kanta na hudu wal mu'allafati qulubuhum da wanda ake so a jawo zukatansu zuwa ga imani na biyar wal gharimina ga waɗanda bashi wa fil riqabi da kuma wanda za su za su suna neman kudin fansa su sayi wuyansu na shida wal gharimina da wanda bashi ya musu yawa sai na bakwai nawa wa fi sabilillahi da kuma a tafarkin Allah wabin sabil da wanda yake matafi guziri ya kare masa sai Allah ya ce ba min Allah wannan farilla ne daga wurin Allah ta'ala so dannan su ne guda takwas da ake bawa zakat haka in mun zo nan sai mu ce wa atawu zakata al mustahiqiha waɗannan categories guda takwas su ne suka cancanta a bawa zakka mafu tayyib so kula ga wannan kuma a kullum ake bada zakka mu yi kokari idan Allah ya rufa mutum asirin duke cire zakka ya cire ka. saboda kullum ka sani cewa hannun da ke bayarwa ya fi hannun da ke karba ka gode wa Allah da kai Allah ya ba wa hali da zaka cire ka ba wani yake bukata in fada Allah ga dama rana ɗaya sai hana ka ya bashi sai zama gaba kai za a ba wa zakka amma yanzu sai Allah ya baka ikon kai za zaka shi zakka so kula ga wanda yake bayyana mana duk time da Allah ya rufa mutum asiri kada cire zakka ya gagare shi zakkan nan fa a cikin dukiya is only 2.5% ne biyu da ɗigo biyar cikin ɗari ko kuma 1 over 40 ɗaya cikin 40 idan kana da naira miliyan 40 zakar fa miliyan ɗaya ce shi ne 1 over 40 kuma shi ne 2.5 kaga ai ba wani abu ne na abin ya zama wani abu ba a ciki ƙulli kashi ɗaya cikin 40 allah ne baka duka 40 sai ce to ba wane kashi ɗaya ko bai ce maka sai wane ba a cikin waɗannan guda takwas ɗin mai yiwa wani na kusa da kai ya shigo ciki mai yiwa ka ga babbanka ko ka ga kawunka ko ka ga wani makwabcinka ko wani aminin ka yana iya amfanuwa da ita amma duk da haka wasu yana gagararsu musamman idan rufin asirin yana karuwa in yana da miliyan biyu yana iya bada zakka ran da ya kai miliyan goma kuma sai zakkar ta hana shi yin bacci yana tunanin ta yaya a cikin goman nan ya cire ya bada wani abu nawa ne zakan miliyan goma gaba daya 2.5 dubu ɗari biyu da hamsin ne fa zakar miliyan goma naira dubu ɗari biyu da hamsin da Allah ne mai wahala a wannan wurin Allah ya baka miliyan goma ya ce ka taimaka wanda dubu ɗari biyu da hamsin kuma a tsaya musu kuma shi shi ya baka kai dan adam mai wuyan gane hali Allah ta'ala ya ce waɗanda suke waɗannan ababe guda hudu kuma ajruhum inda rabbihim suna da ladansu su a wurin Allah masu imani da aiki na kwarai Allah ya kira falala da yawa da zai musu alakira amma mafi girman lada in ji ibnu abbas radiyallahu anhu shine Allah zai ba su aljanna ta firdausi har ma za ka yi wani aya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الهدى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا wannan cikin suratul kahfi aya ta 107 da kuma 108 tana tsayawa inda ya tsaya saura ayoyi guda biyu ka kammala sura da kammala da kuma shine aya 110 muhallu shahid Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle ne wanda suka yi imani da aiki na kwarai sai ce kanat lahum jannatul firdausi nuzula ita aljannar firdausi shine masaukin su a lahira in aka ce maka in ka gabu da shi aljanna kace a lahira ka ina ne masaukin ka sai ce aljannatul firdaus shine masaukin yanzu ko a nan Najeriya Abuja wanda yake mai tama ai gani yake babba ne ko yana a soko ai babban mutum ne ta ma bari a lahira ka ce mutum ina kake ce muna aljannan firdausi ai ka san su ne manyan kuma Allah ta'ala ya ce la yabghuna al-hiwala kuma ba za su taba neman a canja musu wuri ba duk wata ni'imar duniya in dai buri kake da shi in ka kai kana kallon gabanta duk ni'imar duniya ko me aka baka kana iya kallon ina ma da kaza ne amma ita aljannan firdausi yadda Allah ya kera ta Shi ne ba mutumin da zai shiga cikin ta nemi wani abu kuma in an ce kana neman ƙari mm, mm. kana neman canji mm, in yi aljannar firdausu ne ba mai shiga firdausu ya nemi canji saboda ne saboda innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala za su dawwama a cikinta kuma ba sa neman kowane irin canji ba mai bukatan a canja masa wani bangare ba wanda ke bukata to na shine fa lahum ajruhum inda rabbihim din kuma a can sai aka ce innal ladina amanu wa amilus salihati na lahum ba a kira sallah da zakka ba anan an kira me dalili saboda as-sala wa zakka suna cikin a'malus salihat din ne kawai misali aka bayar as-sala wa zakka min al-a'mal as-salihah so kawai an ba da examples ne na ayyuka na ƙwarai sai aka ce suka tsaye da sallah suka ba da zakka sai aka yi abin da malaman balaga ke cewa al-itinab zikirul khas ba'd al-am an kira ayyuka na ƙwarai sai aka ba da examples misalai akwai sallah akwai zakka waɗannan misalan ayyuka na ƙwarai ne amma ba wai an kammala kiran ayyuka na ƙwarai din ba wala khawfun alaihim sannan ba sa tsoron zuwa lahira duk mai imani idan zai ba duniya Allah yana amintar da shi tun bai dafi ba idan ajalinsa ya zo dab zai samu wata nutsuwa da za a ga sha'awa yake da ba wai ya launa a duniya ba saboda daga an fara hakaito masa me zai samu a gaba sai gane can din ya nan mafu tayyib sai gane can din ya fi nan kula ga wannan sai ga da gagga yana sha'awar ya tafi can wala khawfun alaihim kuma wala hum yahzanun sannan ba sa bakin cikin barin duniya saboda me saboda hankalin su ya riga yayi can nan duniyar sun ma manta da ita sun goge ta a cikin dictionary su gabaki daya Allah ta'ala ka samu a cikin masu imani da ayyuka na kware Allah ta'ala ka samu a cikin ma'abota aljanna ta firdausi na'am ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa Yaninar riba in kunnu mu Allah ya ce ya imani. In takulma Habibu zuwa ga Allah. Wazaruma baki ya minar Abunda ya saura na riba in kun tun mu'uminina in kuma su imani. ya ayyuhal ladina amanu wannan tanbihul mukhatab ne wato jan hankalin abokin zance duk duniya babu wani suna da Allah zai ja hankalin mu da ya kai shi ya ce ya ayyuhal ladina amanu in aka kira mu da wannan suna ya kowane title daɗi a duniya ya ku masu imani na'am ya ku masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani babu wani sunan da kai wannan sai ce ittaqu Allah ku yi tagawa zuwa ga Allah ma'anan ayar shine ya ayyuhal ladina amanu li imanikum ittaqullah ya ku masu imani dalilin imanin ku ku yi tagawa zuwa ga Allah ta'ala kalmar taqwallah na daga cikin kalmomi da suka maimaitu fiye da kowane kalma a ƙur'ani kuma na daga cikin kalmomin da Allah ta'ala ya nuna alherin duniya da lahira gaba ɗaya a jikinsu babu wani abu na alheri da mutum ke nema a duniya da lahira face ta kwata iya bashi kowane irin alheri ne a duniya ko lahira wallahi alin takawa na bayarwa me ma'anan takawa lokata shine alwikaya ka samu kariya daga wani abu nakan kyamace fassara takawa da kawai a ce tsoron Allah don ma'anar bai fito da hakikalin ma'anar takawa don. akwai karancin vocabularies a Hausa in ba ba karancin su to muna da karancin gane kalmomin da zai fassara saboda ka samu bahaushe yana tafsiri in ya ce takwallah sai ce ne. tsoron Allah in ya ce khashiyatullah tsoron Allah in ya ce khawfullah to a gizo ke saka kuma kalmomi ne da ba wai ma'anarsu ba ɗaya ba ne me yiwa suna da tarayya ta wani bangare tun da duka na komawa ga Allah ne amma ma'anarsu daban-daban ne amma muka zo tafsiri sai a fasara duka guda uku da kalma ɗaya tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah alhali la shine tsoron Allah an kace la tsoron Allah to shi yayi amma taqwallah da khashiyatullah su kuma ba a taƙaita su tsoron Allah sai an ƙara bayani ma'anar da fito fili mafhum haka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya masu imani ku yi takawa zuwa ga Allah ittaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah Allah ta'ala sai kira ta takawar zuwa gare shi za a yi mafhum hakikanin definition na takawa da yafi kowanne gamaiwa kamar yadda malamai suka faɗa shine definition na talib mun habib definition din Tariq bin Habib ya fi kowane definition din takawa fitowa fili Tariq bin Habib tabi'i ne tabi'ai sun shiga cikin halin jarrabawa da fitintunu da musibu kala kala sai suka zo wajen suka ce ga halin da muka samu kanmu a ciki me mafita sai ce fa atfiqu habi taqwallah ku magance dukkan wata damuwa da takawa ta Allah sai suka ce wa ma taqwallah me taqwallah sai ce an ta'amal ta'atallah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah ma'anan takawa shine kai biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shine abin da ya saukar na Qur'ani da Sunna kana neman aljanna ka nisanci sabon Allah wajen aiki da karantarwar addininsa kana neman kariya daga wuta wannan shine ma'anar takawa kaga takawa ta fi ka kace cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah saboda an ta'amal ta'atan lahi da kuma me wa takhafu iqaballah to kaga ya zama cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah don ta kunshi yi na yi bari na bari amma me yasa ko ba a ce la ba saboda nan kuma wa an tatru kuma la mafhum na'am tayyib haka Allah sai ya ja hankalin mu ya ce ya na amanu taqullaha ya ku masu imani ku yi takawa takawa ita ce wasiyar Allah ta'ala zuwa gare mu ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في wannan aya dai da macikin suratun nisa aya ta ɗari da talatin da ɗaya. allah Ta'ala ya ce wa laƙadi wa sai na lalli na otun hitaba min ƙabrikun wa iya kun ani takulla hakika mun yi wasiya ga waɗanda suka rigaye ku da ku kan ku ku yi takawa zuwa ga allah hiya wasiyatul lafi lil awwalina wal akhirin ita ce wasiyar tun farkon duniya kuma ita ce wasiyar Allah har karshen duniya shine a nan sai Allah ya ce mu yi takawa wa zaru ku nisanta ku guji ma bakiya min riba dukkan wani abun da ya saura ko kuma wani abun da yake na riba in kuntum mu'minina in ku masu imani in dai kuna da imani dukkan dukiyar da aka ce riba ne haramun ce to ku nisance ta kaga sanda Allah ya kira mu da sunan imani yace mu yi takawa gare shi sai ce mu nisanci dukkan wani abu na riba in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani mafhumul mukhalafa in kuna da imani dole ku nisanci riba in ba ku da imani ba sai ku ci riba shine mafhumul mukhalafa matukar akwai imani za a cire ba matukar babu imani ko ba za a ci ba so da duk inda ka ga mutum na ci ba to babu imani ne wani lokaci kuma ba ma gane fa girman laifi mutum sai je karbi kudin ribe ci bai dace shi bai yana ganin kawai kudi ne normal musamman ɗabi'a ce ta mutan musulmai a duniya musulmai sun fi nisantar abincin da kai sai aka ce haramun ne fiye da abun da aka saye shi da haramun aka ce yanzu naman kare haramun ne a musulunci naman alade haramun ne a musulunci in ka ce musulmi ci ba zai iya ba ko a tsautsayi ya ci ya ɗauka nama rago ne ka gaya sai ya harawa amma ka ce kuɗin riba ne ba wannan kawai ai yujiri ne aka sayo kaji ya ci to Allah ya fi mana ba ji komai ba saboda ɗabi'a ta mu mun fi abincin da kai tsaye shi aka haramtar fiye da abin da sos ɗin kuɗin ne aka haramtar. alhali kuma a wurin Allah dukkanin su haramun ne sai an nisance su min babin misal akwai hadisi da ke ba da tsoro kan cin riba da annabi tsira da aminci sabbata gare shi mana muqarana wato comparative analysis tsakanin zina da riba yace dirhami ɗaya na riba ko ka ce naira ɗaya ta riba ko riyal ɗaya na riba ko dalar riba ko fan riba guda ɗaya zunubin da laifin a wurin Allah ya fi zina da aka yi sau talatin da shida wannan hadithi ya cikin sahihul jami hadithi na dubu uku da dari uku da saba'in da biyar hadithi ne sahihi wannan kwaya ɗaya laifinsa ya fi mutumin da sanda ya zina sau talatin da shida a rayuwarsa wannan kwaya ɗaya jama'a maganar ba babba ba ce idan wannan ba ta daki zuciyarka sosai ba bari ƙara baka wani misali manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi ya ce riban nan da kake gani tana da ƙofofi daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har saba'in da ɗaya saba'in da biyu saba'in da uku masallacin nan kofa nawa yake da shi in ka ce uku sai in ce biyar saboda akwai ɗaya ta nan ɗaya ta nan to masallaci na da kofa biyar to gina katanta riba kaman gini ne aka yi shi kaman hall sai aka yi kofa saba'in da bakwai kofar daraja ce wajen zunubi sai na ya ce mafi ƙanƙantar laifin riba mafi ɗan auta a cikin laifin riba ɗan ƙarami a cikin laifin riba shine kwacin mutum ya auri mamarsa ya riƙa mu'amala da ita yadda babansa ke mu'amalar aure da ita hadithin ya cikin sayi uljari hadithi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da biyar annabi ya ce an riba salafatun wa na baban ha ayyan kahar rajulu ummahu wa fi riwayatin ayyatiyar rajulu ummahu mafi kankantar laifin zina riba dan autan riba dan autan a cikin saba'in ko mafi kankanta wanda shine dan karamin to zunubin ɗaya ne da mutum ya ɗaura aure da mamarsa ya ajiye ta a ɗaki a gida yana mu'amalan aure kamar yadda babansa yake yi da ita misalin ya fito fili wani abu ba daɗin maka ka kwatanta shi saboda ba abin da ya kai dan wake jirgu ya gaurayuwa to wani abin ya wuce dan wake to wannan fa a cikin 73 wannan shine dan karamin laifin shine smallest laifin shine wannan الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه mafi kankanta shine mutum ya auri babarsa ay ya'ti ar-rajul ummahu ko mutum ya je wa mamarsa ya mu'amalance ta yadda babansa ke mu'amala da ita na aure duk rashin fahimtar mutum ai ya san wannan abu babu daɗin ji ba ka ji shi ma bayi da daɗin ji shi yasa dukkan dukiya da aka ce akwai riba a cikin ta akwai abun tsoro in za ka yi kasuwanci in za ka yi sana'a in za ka yi mu'amala ta dukiya in dai kana son albarkar dukiya to tun da wuri ka gane ina kofin riba suke sai ka tattoshe su sai ka huta duk inda yake kofar riba sai ka kulle shi sa Allah ta'ala ya ce ya yi na ta taqullaha hawa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina in kun kasance ko masu imani ne to ku nisanci riba sai ce me فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا إذا بكوا أيكة أنا كنت أكيد ربا fa'azanu bi harbin ana muku shela na yaƙi lahi daga wurin Allah wa rasulihi da manzansa in wa in tubutum in kun tuba falakum rukosu amwalikum to anan shari'a ta bar muku dukiyoyinku shine asulu amwalikum la tazlimuna ba za a bari ku yi zalunci ba wa ta zai muna ko ba za a bari a zalunce ku ba shi addini tsarinsa shine ba za a bari ka cuci wani ba ko ba za a bar wani ya cuce ka ba mafhum tayyib Allah ta'ala ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ba na ne na nisantar riba in dai ba za ku nisanci riba ku ce sai kun ci riba to fa'azanu ana muku ilali. announcement ga mai shaidai na faɗa ina maciya riba suka ce ga sunan to bi harbin minallahi wa rasulihi ku yi shirin yaƙi ga Allah da manzonsa a wannan bangaren ko kuma ɗaya bangaren ku ku yaƙi Allah da manzonsa shi yasa imamu malik rahmatullahi alaihi ke cewa tasaffatu kitaballah na da qur'ani ina bin sa shafi shafi yace ni dai bayan shirka ga Allah ban ga wani zunubin da ya kai cire ba a cikin qur'ani ban ga wani zunubin da ya ban me yasa yace saboda kalmar da Allah yace fa in lam taf'alu fa adanu bi harbin min Allah wa qur'ani a ramar duk qur'ani akwai inda Allah ya magana da masu imani a farkon aya yake kuma fa'adhu bi hadin min Allah wa rasulihi da da fa masu imani ake magana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhu bi harbin min Allah da fa masu imani aka fara kuma aka ce masu imani in ba ku daina ba ku yi shirin yaki yace shi dai duk qur'ani bai ga bala'i da abun tsoro irin wannan maganar ba da Allah ya ce fa'adhanu bi harbin minan lahi wa rasuli wa in tubuto amma sai Allah ta'ala ya ce idan kuka tuba to shi ne daɗin musulunci in ma kuna cin riba ko kuna kowane irin sabon Allah ne wa in tubutun in kuka tuba to a musulunci al ya tubu ba qabla ku dukkan abin da aka yi gabanin tuba to Allah yana yafewa in gabanin musulunci ne in yau mutum ya musulunta duk laifin da ya gabanin ya musulunta Allah ya yafe masa al-islamu ya jubbu ma qablahu wa tauba ta jubbu ma qabla. in kuma mutum zunubi yake ko na cin riba ne ko wani sabon Allah yake ko me in ya tuba yana tuba daga nan Allah ya yafe masa komai da komai shi sa Allah yake cewa wa in tubutum in kun tuba falakum kuna da ru'usu amwalikum ai aslu amwalikum asalin dukiyar kun nan kuna tuba to yanzu kuna da ita a ka'ida ta malamai da suka hada wannan aya da ta farko da muka karanta a karatun jiya ta 275 da 276 ne cewa fantaha falahu ma sadafa wa amruhu ila Allah sai suka ce a magana mafi inganci in mutum ya tuba in yana da halin da zai gane daga kudin riba a yanzu a cikin duniyar a yau ga kudin da ya zo masa na riba maybe 1% ne ko 2% ne to take sai cire wannan ya ce a bana bukata in kuma a baya ya ci ban ya wuce wannan Allah ta'ala ya yafe masa shi yasa aka ce ne fanta hafalahu ma sadafa wa amruhu ila ba amma a yau kuma abin da ya karu fa to sai ka hakura da shi shi yasa aka ce wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum shine aslul amwal aslul amwal naku ne la tazlimuna Allah ta'ala ya ce ba za a bari ku yi zalunci ba wala tuzlamuna kuma ba za a bari a zalunce ku ba ku ba za ku yi zalunci ba kuma ba za a bari a yi mai ba a zalunce ku ba shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalinmu ya hana mu cin riba ta kowane irin bangare kuma rikwai siffata da cewa mu masu imani mu nisance ta saboda siffanta ta ce mai karuwa rabi zuwa rabi rabi zuwa rabi araba da mana aya ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa hmm. Allah la'allakum wannan cikin ali imran aya ta 130 Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ko ya la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihuna ya kuma su mani kada ku rika cin riba wacce take ninkuwa daga lokaci zuwa lokaci ita siffar riba za a samu tana ninkuwa ne akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a Shi ne ribar fadl wanda take karuwa nasi'a kuma in ka ajiye zuwa lokaci kaza za a baka kaza shine akwai wani ajali nata Allah ya ce kada ku yi wannan in kuka nisanci ba zai ce za ku yi nasara la'allakum tuflihuna tabbas akwai alfala akwai nasara akwai ribatuwa in har kun nisanci riba insha Allah ta'ala za ku yi nasara mafhum tayyib Allah ta'ala ya babu ikon nisanta riba na'am wa in kana ذو فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان ذو ما كنتيني fanaziratun sai a jinkirta masa ila maisara zuwa lokacin da zai samu yalwa ko sauki wa an tasaddaqu amma idan za ku yi sadaka khairul lakum shi fi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna sani wa in kana zu usratin in ya kasance ma'aboci usura ne kalmar daga usurun na kunci ne takuruwan al'amari in mutum wani ana magana ne akan bashi kuma yanzu ka duba ƙur'ani an shiga riba an kammala an da cikin masu imani an koma magana riba to an zo kan bashi kai ne kake da makwabci zai same ka ce da Allah Alhaji Muhammadu ina da ɗan damuwa a taimaka min da bashin naira dubu hamsin akwai matsala ta jinyar yara akwai kuɗin makarantar yara kuma na yi duk kokari Allah bai bani ba ina sha'awan a taimaka min da bashi idan Allah ta'ala bani dama daga nan zuwa kwana casa'in ko wata uku zan biya ka aya ta gaba da za mu shiga ta biyu da gaba aka mana bayanin ya ake rubuta bashin to sai kuka yi wannan yarjejeniya din da shi to yanayi da jarrabawa daga wurin Allah subhanahu wata'ala aka yi wata uku ko kuma ce kwana casa'in Allah bai bashi ba sai zo ne mai ce da Allah dan kara masa ajalin nan kudin bai samu ba to anan a musulunci halal ne ka kara masa amma ga wanda kuma yake da halin biyan bashi ya ki biya shi ba a masa jiki saboda zalunci ne ba da tazara ga wanda ke da halin biyan bashi ki biyan bashi mafu tayi za ka sai Allah ta ce wa in kana in ya kasance zu usratin ma'aboci usura ne na'am ma'aboci kunci da bayi da hali talaka ne fanaziratun sai a yi jinkiri al-intizar kenan ila mai maisara zuwa ga al Yusuf zuwa ga tayin da Allah zai sauwake masa da wannan malamai suka ce ƙara jinkiri ga wanda bai da halin biyan bashi wajibi ne wajibi ne in kana da halin shi ko ba zai biya dubu hamsin din ba ka ƙara masa ko wata ɗaya Allah ya bashi hali ya biya ba da mai suka ce dalilin wannan aya wajibi ne matukar babu any alama na bayyana cewa ganganci yayi in akwai ganganci to anan babu uzuri amma in dai Allah ne bai ba shi ba kuma iya nema amma bai samu ba to jinkiri gare shi wajibi ne shine fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaku, wa fi qira'atin wa an tasaddaku? ana iya yin shadda akan salu tasaddaku sai zama ta tasaddaku kenan amma in kuna da hali sai ku yi sadaka da wannan gudun ka kira shi ka ce masa malam jodo mai ya ce na'am wannan kuɗi da nake bin ka bashi dubu hamsin a wata uku ya wuce baka biya ba na ƙara wata ne baka biya ba to na kira kance maka kasuwa da nake Allah ta'ala ya sa yau na ci riban naira dubu ɗari biyu kula ga wannan dubu hamsin ɗin na bar maka ita a matsayin sadaka na yafe maka shine wa an tasaddaqu hairun lakum amma ku yi sadaka ku yafe shi yafi alkhairi in kuntum in kun kasance ta alamuna kuna sani shi addini yana da sauki kuma yana karantar da mu sauwaka wa juna yana karantar da mu kyautata wa juna yana karantar da mu yin jinkiri ga juna kaga wannan al'amarin bashi ne amma addini ya karantar da kai kai haƙuri gare shi kai jinkiri gare shi har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai bashi na'am واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا ku yi kaffa-kaffa da wani wuni ku ɗauki izina daga wani wuni turjabu na fihi da ake mai da ku a cikinsa ilallah zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin sai a saka wa kowace rai ma kasabat da ta aikata wa hum alhali zula yuzlamuna ba za a zalunce su ba Allah ta'ala ya ce wata yau yawman ku yi kaffa kaffa da wani wuni wannan ya nufin takawa lokatan ne shi ne ku nemi shamaki daga jarrabawan wani wuni wani wuni kenan mun kiyama ku yi kaffa kaffa da wuni kiyama abubuwan da ke faruwa a wurin kiyama da ya sa aka ce dan adam ya kafa kafa da su saboda karancin lokaci ba sai mun kawo ayoyin babalin ba da misalan na farko a wurin kiyama aka ce dan adam zai gudu wa mamarsa da babansa da iyalinsa da ɗansa a wurin kiyama shine babu alaka tsakanin wane da wane ta yanke ba mai tambayan ya ina ban gaba zaidu a nan ba ba mai tambayar wannan in aka zo filin kiyama za mu tsaya a filin kiyama shekara dubu nawa shekara dubu hamsin shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai yi shekara dubu hamsin ana tsaye tsakaninmu da rana yanzu approximately akwai 147 million kilometers za a kawo dunuwu shams za a kawo ranar kusa da kanmu kamar za ka ɗaga hannu ka taɓa ta kamar za ka ɗaga hannu ka taɓa ta shine dunuwu shams na biyu akwai sanya skeli za a zo a sanya skeli ga dama ga abu na dama ayyukan alkhairi na hagu kuma ayyukan mutum na shari sikerin duniya aka ce yana da hannaye biyu mai nauyi ne yake sama ko yake ƙasa mai nauyi yana ƙasa amma sikerin lafira mai nauyi ne yake sama mara nauyi shi yake yin ƙasa amma mai nauyin sai tashi sama sai a daga ɗauko ayyukan mutum ana magana sallah zakka azumi ana sawa can sai a ɗauko cin naman mutane zagin su sai a ɗora sai ta gaske yana ta sama da ƙasa yana jujjuyawa shi ba. sannan za a zo a yi da dawawin ba wa mutane takaddunsu wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama take insha Allah ta'ala sai ya je aljanna wanda aka ba shi littafinsa da hannun hagu kuma sai tafi ina sai da tafi wuta na hannun hagu idan za a bashi sai an huda cikinsa da hannun sai a bashi ta bayan sawara a zahari da hagu amma sai hannun ya shiga cikin ya hudu ya fito ta baya sannan abu a samu sirafi da yake a daɓo mina sha'ari wa a haddu mina sai a kan wuta jahannama yake sirafin sirarantansa ya fi zare siraranta kaifinsa ya fi bakin takwabi kaifi kowa sai ya zo hau kansa tukunne ketare ya shiga aljanna in mutum ya taka ya fada shi kenan ya halaka kowa sai ya fi kansa duka waɗannan abubuwa za su faru ne a filin kiyama hatta annabawa na Allah kowa yana nafsi nafsi ne kowa ta kansa yake ci annabi muhammad ne kare shi sallallahu alaihi wasallam yake amma bayan shi kowa ta kansa yake ji ba wani wanda yake yi wani abu ji kowa yana ji da kansa ne saboda me saboda jarrabawar filin kiyama ta kai iyaka babu wani wuni mai da hankali irin wunin kiyama babu shi a cikin ukta hal turidina sa'ada akwai hadisi hasan da manzo sai yake cewa inda za a zo a filin kiyama ana auna aikin mutum ana auna aikin babarsa afuwar mutum zai rika sha'awar ina ma a samu babarsa ta zalunce shi don a ɗauki ayyukanta na kware a bashi kwa ɗauki zunubansa a ƙara mata babarsa da ta haife shi ka sanwara wannan a ce mahaifiyar da ta haife ka dubai da muke jin tausayin iyaye da jinkai da yadda suke tausayin mu da jinkanmu amma a fili kiyama domin da za a zama Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya shi yasa Allah ta'ala yake cewa turja'una fihi ai turja'una fi hadha yau, yawm ila Allah zuwa ga Allah saboda a kiyama zuwa ga Allah ake mai da mu me yasa aka ce ake mai da mu saboda daga gare shi muka zo mu dukkaninmu daga wurin Allah muke kuma gare shi zamu kuma za ke ba a ce za mu je sai ka ce muke komawa don daman daga wurin sa muka tafi kuma sun matuwa fa kullu nafsin ma kasabat sai a saka wa kowace rai da ta aikata wallahi a filin kiyama ba a rage maka ko da 0.1% duk da ka aikata da shi za a saka maka wa hum la yuzlamuna alhali ko mutane ba sa ne ba a zaluntar su ba wanda zai zalunci wani a filin kiyama a duniya ana iya zalunci ana iya a hukunci a yi kuskure amma a wurin Allah ba a zalunci kuma ba a ne ba a kuskure thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna Allah ta'ala ba zai bari a zalunci kowa ba ko da kwatankwacin kwayar komai ya ba mai dauka maka komin ƙanƙantar aikin ka ba da za a bin shi a filin kiyama duk abin da ka gani naka ne kuma an yi assessing ɗinka ne ɗari bisa ɗari babu wani abin da aka maka rufa rufa a taimake ka ko wani abin da aka yi a cutar da kai ranar isamin da ake yi examination ne na ɗari bisa ɗari daidai ne Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye a wurin filin kiyama Allah ta'ala ya sa sikelin mu yayi nauyi na ayyukan mu na kware Allah ya sa mu a cikin jama'a da za a inuwantar da su a filin kiyama Allah ya ba mu ikon ketara sirabi a cikin sauki Allah ta'ala ya ba mu ikon shiga aljanna a cikin sauki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk